on to victory in 2019. Long live APC. Daidai lokacin da shugaba Buhari ke neman haɗin kan 'yan APC don zarcewa kan mulki a 2019 biyo bayan babban taron jam'iyyar har yanzu a jihohi da dama ana samun korafin rashin adalci daga zaben fidda gwani musamman ma kan kujerar gwamna. And as an aspirant in that election, I did not even have the right to vote for myself. None of us. because we could not see the materials. Nan ɗaya ne daga masu neman takarar gwamna daga jihar Cross Rivers John Open Ode ke cewa ba a bashi damar ya zaɓi ko da kansa ba ma don bai gama kayan zaɓen ba. Ita dai wannan jam'iyya ta shugaba Buhari ya kamata a ce tana aiki bisa kare ka'ida da haƙƙin dukkan 'yan jam'iyya amma mu kan an nuna mana durmuƙel inda aka sanar da sunan wani ba tare da yin zaɓen ba. How can we Cross River State be crying like lonely voices in the wilderness with no response? shi ma wani dan takarar adam duke ya ce ta yaya za su yi ta kuka a daji tamkar ba su da yan uwa kuma ba a saurare su ba kan korafin da suka mika wa jam'iyyar na neman a soke zaben fidda gwanin na jihar cross rivers korafin ya kai har ga gwamnoni su kansu kamar nasiru yan rufai na kaduna da ya gana da shugaba buhari kan tikiti ba hamayya na takarar majalisar dattawa da jam'iyya ta bawa sanata shehu sani wanda ba sa danyen ganye ni ba zan iya ansa ma shi shugaban jam'iyya adam soshamale ko me yasa yake wannan ba amma wannan abu da ya dauka babban matsala ne ga jam'iyya domin duk mutumin da aka ba da sunan shi ya yi zaɓe ba tare da ya bi zaɓen fidda gwani ba wato primaries hakika kowace jam'iyya ce ta na biyu a zaɓe za ta je kotu ta karɓi wannan kujerun saboda haka wannan abubuwa da yake yana ba pdp kujerunmu ne in mun ci zaɓen ina son in ba da tarihi a 2014 da aka yi zaɓe na baya ban ba shehu sani goyon baya ba domin ni na san shi na san halin shi na san maciji dole ya cizo shi yasa ban ba shi goyon baya ba na ba general sani sale wanda shine sanatan mu na cpc a lokacin shi na ba goyon baya aka je zaben fidda gwani allah ya ba shehu sani sa'a ya ci zaɓe, ban yaƙe shi ba yanzu shehu sanin da ya kada wanda na ba goyon baya yanzu me yasa yake jin tsoron a je a yi zaɓe me yasa sai a hana kowa zaɓe sai shi ko ma dai me za a ce shugabannin apc sun ce shugaba buhari zai lashe zaben tara. mataimakin shugaban jam'iyyar na arewa sanata lawali shuaibu ya ma yi gugar zana ga babbar jam'iyyar adawa ta pdp ka tattara su gaba ɗaya 'yan takarar tasu ka sa su a sikeli a wannan gefe ka ɗauki buhari ka sa shi a wannan sikeli in ya hau sikelin zai ɗaga da su gaba ɗaya fi su nauyi ba mamaki bayan kammala mika sunayen 'yan takarar jam'iyyu ga hukumar hukumar zaɓe a samu kofar musanya wasu don samun maslaha daga matakin jam'iyya. Nasura da Malika Yamirar Amurka daga Abuja, Najeriya.